yadda za ku samu kuɗi ta hanyar amfani da wani application assalamu alaikum rahmatullah barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a daidai wannan lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo a wani bidiyo namu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku samu kuɗi ta hanyar amfani da wani application wanda zai baku damar ku gayyato abokan ku duk mutum ɗaya da kuka gayyata akwai wasu coins da za a baku wanda za ku yi converting nahi zuwa kuɗi ku cire kai tsaye ta account naku na banki ko kuma ku yi aiki a cikin wannan application ɗin a biya ku so kafin mu kai tsaye ga bidiyon idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel ko kuma baka yi subscribe ba to kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ka zabi all domin hakan ne zai sa a nan gaba da na dora sabon bidiyo za a sanar da kai ka zo ka kalla kai tsaye sai ku danna bidiyon alamar like ana ajiye muku link na wannan application din a description na wannan bidiyon kai tsaye kuna danna kan sunan bidiyon da kuke kallo to za ku ga na ajiye link sai ku danna akai so da zarar kun danna akai zai kawo ku cikin play store inda za ku sauki wannan application din sai ku sauke bayan kun sauke wannan application din sai ku bude kamar yadda kuke gani haka so da zarar kun bude wannan application din za ku ga ya nuna muku select your language so abin da za ku sai ku zaɓi yaren da kuke so ku gudanar da wannan application din da so yanzu misali bari mu dauki english kamar da kuke gani haka sai ku danna akai so kuna danna akai za ku ga yanayin satin sai ku jira sai ya gama yin wannan satin din da yake so bayan ya gama yin wannan satin din za ku ga ya nuna muku wannan fuskar sai ku zo za ku ga ƙasa na akwai su alamar a wani logo guda uku akwai na facebook da google da kuma phone su abin da za ku sai ku danna a na tsakiyar nan domin ya fi sauki idan kuka ɗauki facebook ko kuma a phone so ba lalle a turo muku da otp akan lokaci ba amma idan kuka danna akan wannan na tsakiyar nan shine zai fi muku sauki sai ku danna kai. so da zarar kun danna akai za ku ga yanayin satin sai ku jira inda zai nuna muku dukkanin emails din da suke akan wayar ku sai ku zabi wanda kuke so ku yi register da shi kamar da kuke gani haka so bayan ya nuna muku sai ku zabi wanda kuke so ku yi register da shi akan wannan application din sai ku danna akai Ok da zarar kun danna akai za ku ga yanayin satin sai ku jira sai gama yin wannan satin din. So bayan ya gama wannan satin din za ku ga ya nuna muku wannan terms and, uh, and conditions nasu sai ku danna I accept da yake a ƙasa bangaren dama. so bayan kun danna akai zai buɗe muku cikin wannan application ɗin inda za ku fara yin aiki a cikinsa so za ku ga ya kawo muku wannan welcome message din sai ku danna okay so bayan kun danna okay za ku ga ya buɗe muku na fuskar sai ku duba a saman na akwai alamar layi layi guda uku sai ku danna akai so bayan kun danna akai sai ku zo inda aka sa profile ɗin nan sai ku danna akan sa ok da zarar kun danna akan profile za ku ga ya kawo muku nan wajen inda za ku saka invitation code so abinda za ku yi sai ku rubuta wannan code da kuke gini a jikin screen zan ajiye muku wannan code din a description na wannan bidiyon da zarar kun danna kan sunan bidiyon nan a ƙarƙashin link din application din za ku ga na ajiye muku wannan referral code so kai tsaye sai ku rubuta wannan referral code din a wajen nan kamar da kuke gani haka sai ku danna submit so kuna danna submit za ku ga sun ba ku kyautar wasu coins wanda za ku iya yin converting nasu zuwa kuɗi ko kuma ku sayi data da su a kowane irin layi so bayan kun gama da nan sai ku yi baya kamar da kuke gani haka so kun yi baya sai ku koma ku ƙara danna alamar layi layi guda uku nan sai ku danna akai so da zarar kun danna akai za ku ga buɗe muku na fuskar sai ku zo ku danna gunnan da aka sa n coins sai ku danna ok kuna danna akan n coins za ku ga ya nuna muku na fuskar sai ku zo ku danna a gunnan da aka sa watch and n so kuna danna akai zai buɗe muku wasu videos wanda da zarar ka kalli guda ɗaya so akwai adadin coins da za baka kyauta sai ka dawo ba za ka iya kallar misali dan guda goma ka gani a wajen za ka iya kallon su duka a baka wannan kyautar coins din coins din za ka na ganin shi a balance naka kamar yadda kuke gani a nan so kai tsaye sai ku yi baya kamar da kuke gini haka so kafin na nuna muku hanyar da za ku bi ku cire wannan coins din a matsayin kuɗi za ku ga barin nuna muku hanyar da za ku bi dai ku samu wannan coins din sosai so abu na farko za ku fara yi shine za ku ga akwai box a jere a nan wajen guda hudu so za ku ga yanzu na jiya so yau ma idan na zo ni za ku ga ɗaya nan ta ƙara yin afiyarin so idan na danna a kai za ku ga za su bani kyautar coin kamar da kuke yi haka yana yin satin so zan jira bayan ya game wannan satin in za ku ga akwai kyautar da za a bani a cikin wannan box din sai in jira abu so za ku yanzu sun bani kyautar coin guda 22 so za ku ga wannan a box din shi ma kamar yadda na jiya yi so idan za ku ga washe gari kuka dawo sauran box din ma za ku samu damar ku buɗe su so bayan kun gama da nan kuma sai ku duba a sama so za ku ga wannan alamar layi layin guda uku sai ku kara danna akai kai ok da zarar kun danna akai sai ku zo gunan da aka sa invite sai ku danna akai so kuna danna akan ga sunan referral code naku za ku iya yin copy na shi duk mutum ne da kuka gayyata za a ba ku coin guda hamsin shi kuma za a ba shi coin guda goma su za ku ga ko kuma ku yi kwafi na link referral link na ku kenan ku tura abokanku da link din da kuma referral code duk ɗaya ne duk wanda mutum amfani da shi su duk ɗaya ne za ka iya samun wannan video da shi so sai ku yi baya so saura kuma hanyar da ku bi ku cire wannan kuɗin zuwa account naku shine za ku zo ku danna a saman nan wannan alama layi layin guda uku sai ku danna a kai so da zarar kun danna a kai za ku ga ya buɗe kamar yadda kuke gani haka so sai ku zo kunnan da aka sa gift items sai ku danna so da zarar kun danna akai za ku ga ya kawo ku wannan wajen sayan data kamar da kuke gani haka so za ku iya siyan data da wannan coins da kuka tara so za ku ga za ku iya siyan data na mtn twite idan kuka samu coins guda dubu hudu so yanzu abin da zamu shi shine hanyar da ku bi ku cire zuwa account naku na banki idan muka ja nan za ku ga glo nan kuma na mobile nan airtel so idan kuka je a karshe za ku ga ga wani hoton kuɗi sai ku danna akan hoton kuɗin kamar da kuke haka so da zarar kun danna akan hoton kuɗin za ku ga nuna muku wannan cash transfer 5000 naira so wannan za ku iya cire idan kuka tara coins guda dubu goma sha bakwai za ku iya cire naira dubu biyar idan kuma kuka tara coins guda dubu ashirin da bakwai za ku iya cire naira dubu goma so har dai zuwa naira dubu goma sha biyar na ƙarshen nan kamar da kuke gani haka so da zarar kun ɗinku ya kai a balance so kai tsaye sai dai ku ci gaba da inviting duk mutum ɗaya ba ku coins guda hamsin sannan kuma kuna ba kuna yin waiting na videos ana ba ku kyautar coin so za ku ga a instantly za ku ga kun tara wannan a adadin da ake bukata kun cire wannan kuɗin zuwa account ku na banki so wannan ita ce hanyar za ku bi ku samu kuɗi da wannan application ɗin idan da mai tambaya zai yi mana karkashin comment na gode ma haɗa video na gaba